eh ko kuma kama annabi ba mutum bane annabi ba mutum bane to aljani ne an tambaye ka wallahi mutane da yawa na tambaye su nace annabi aljani ne sai su shiru annabi dai ba mutum bane nace ina yadda mala'ika ne ko ko menene shi ina son ka tabbatar min menene shi kuma a qur'ani inda Allah ya ce annabi ba mutum bane a qur'ani wallahi bai iya kawo ba inda Allah ya ce annabi ba mutum bane a Qur'ani wallahi bai iya kawowa ka kawo a hadisi to na yafe ma na Qur'ani ko ka kawo wani malami magabaci na kwarai ko imamu malik ko imamu shafi cikin a'imma wanda ya ce annabi ba mutum bane so annabi mutum ne wai ka tsaya kana ba kanka wala wai ka ce ba kama kowa ba yanzu don Allah za a ce annabi kama kowa yake annabi da kansa ya ce lastun mithli annabi yana wisa alazumin nan na tazarci a yi azumi a sha ruwa ba za a sha ba sai a wuce gobe a sake sha ruwa ba za a sha ba sai a wuce sahabbai suka ce za su gwada ya ce a a ba ɗaya kuke da ni ba ni ana mun wahayi kuma ana turo mala'ika yana ciyar da ni yana shayar da ni ina da tallafi daga mala'ika Allah yana turo shi aiki a kaina ku kuma ba ku da wannan idan kuka yi za ku wahala to kaga ko nan ai ya nuna maka annabi ba kamar kowa ba haka ne ko to tunda mun yadda annabi ba kamar kowa ba sai mun tsaya jayayya akan wannan annabi mutum ne kamar yadda qur'ani ya ce innama anta eh, innama huwa basharu innama ana basharu ana basharun mithlukum yuha Allah ta'ala ya ce ka gaya musu inna ma ana basharun ni mutum ne irinku me ake nufi da irinku a nan a wajen halitta bi ma'ana yatsun annabi ba shida bane biyar ne ana ganewa annabi yana da yatsu biyar kamar da muke da yatsu biyar yana da hanci guda ɗaya haka yanayin bakinsa yadda dai halittan mutum haka yake bai da wani bambancin halitta ta fiska halitta shi yasa wata rana ya ce wa ja'afar dan abi talib dan uwan aliyu dan abi talib ja'afar annabi ya ce mishi ta khalqi wa khuluqi annabi ya ce wa ja'afar kai Allah ya maka wata baiwa guda biyu a halitta kayi kama da ni a ɗabi'a kayi kama da ni da wannan ya ji daɗi mala eh annabi ya ce mishi ta khalqi wa khuluqi halitta ka tayi kama da halitta ta sannan kuma ɗabi'unka sun yi koyi da ɗabi'una ana gane wannan to annabi ya nuna mutum ya ce halitta ka tayi kama da ni a halitta yanzu misali za mu karyata magana annabi kai mu gaskata ka can dai mun san annabi ne gashi kai kuma wane ne kai daga ina ka bullo <laughs> ko ba haka ba yawwa don haka matasa ku tashi ku yi karatu yan ciwon imani sun yawa da sunan san annabi za a batar da kai a sa ka allantar da annabi kamar da annabi Allah siffofin da ake ba annabi ana ba shi siffofin Allah akwai wanda suke ganin annabi na iya bada aljanna eh annabi zai iya bada aljanna ya rasulullah idan alkiyama ta tsaya ka bani aljanna annabi ba zai iya baka aljanna ba dan da zai bada aljanna da fatima ya fara ba amma cewa ya fatima binta muhammad ya ke fatima yar muhammad salini min mali ma iti. ki tambayi duk abin da kike so a dukiya ta ta wace in dauka an baki amma in aka tsallaka lahira fa inni la uguni anki min Allah shay'an a lahira ban da wani abin da zan iya yi maki sai dai aikin ke kwace ki malam wani wani wani shehi ya yaudare ka eh annabi yana magana da yarsa Fatima wanda ya ce inna ma hiya qita'atu minni annabi ya ce wani wata tsoka ce daga jikina Fatima wani yanki ne na jikina bangare na ce kamar a yanki naman mutum ne haka fatima take a wurina annabi ya ce duk abin da ya bata wa fatima rai yana bata min rai ai ba sai an gama matsayinta ba amma duk da haka annabi ya ce in an tafi lahira to kar ki manta ki guzurin sallah ki guzurin azumi ki guzurin aikin kwarai ki je da shi lahira domin in aka je lahira kowa tashi ta kwace shi eh nafsi nafsi yadda ka ji wannan nafsi nafsi